Maimaitawar Shari'a Sura ashirin da biyar Idan musu ya tashi tsakanin mutum biyu har abin ya kai su kotu, alƙalai kuwa suka yanke hukunci a kan batun, suka kuɓutar da marar laifi sa'an nan suka hukunta mai laifi, in mai laifin ya cancanci bulala, alƙali zai sa ya kwanta. a yi masa bulala a gabansa da yawan bulalan da ya dace da laifin, amma kada ya yi masa bulala fiye da arba'in, in ya yi masa fiye da haka, za a ƙasƙantar da ɗan'uwanku, zai kuma zama rainanne a idanunku, kada ku yi wa saniya takunkumi sa'ad da take tattaka hatsi, in uwa suna zama tare. In ɗayansu ya mutu babu ɗa, kada gwauruwar ta yi aure waje da iyalin, Ɗan uwan mijinta zai ɗauke ta ya aure ta, ya kuma cika abin da ya kamaci uwan miji ya yi, ɗan farin da ta haifa zai ɗauki sunan ɗan uwan da ya rasu saboda kada sunansa ya ɓace daga Isra'ila, amma fa. In mutum ba ya so ya auri matar ɗan'uwansa, sai ta tafi wurin dattawa a ƙofar gari ta ce, Ɗan'uwan mijina ya ƙi yă wanzar da sunan ɗan'uwansa a Isra'ila, ya ƙi yă cika abin da ya kamaci uwan miji ya yi gare ni, sai dattawan garinsa su kira shi, su kuma yi masa magana, in ya nace yana cewa. ba na so na aure ta, sai gwauruwan nan matar ɗan'uwansa ta haura wurinsa a gaban dattawa, ta tuɓe takalminsa guda, ta tofa masa miyau a fuska, ta ce, Haka za a yi ga mutumin da zai ƙi kafa gidan ɗan'uwansa, za a kira zuriyarsa a Isra'ila iyalin da aka tuɓe masa takalmi. In mutane biyu suna faɗa, sai matar mutum ɗaya daga cikinsu ta zo don ta kuɓutar da mijinta daga abokin faɗarsa, ta kuma miƙa hannu ta kama marainan wancan, sai ku yanke hannunta, kada ku ji tausayinta, kada ku kasance da ma'auni iri biyu a jakarku, ɗaya babba, ɗaya ƙarami. Kada ku kasance da mudu iri biyu a jakarku, ɗaya babba ɗaya ƙarami; dole ku kasance da ma'auni da kuma mudun da yake daidai, kuma na gaskiya, saboda ku yi tsawon rai a ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku, gama Ubangiji Allahnku yana ƙyamar duk mai yin waɗannan abubuwa da kuma mai rashin gaskiya. Ku da abin. da Amalekawa suka yi muku a hanya, sa'ad da kuka fito Masar, yadda suka yi muku kwanto a hanya, suka fāɗa muku ta baya, suka karkashe waɗanda suka gaji tiɓis, ba su ko ji tsoron Allah ba, sa'ad da Ubangiji Allahnku ya ba ku hutu daga dukan abokan gābanku kewaye da ku. a ƙasar da yake ba ku ku mallaka a matsayin gādo, sai ku shafe Amalekawa daga duniya, don kada a ƙara tunawa da su, kada fa ku manta.